Littafi na shidda Ayyukan al'ajibai waɗanda Yesu ya yi Gabatarwa Gaisuwa mai yawa ’yan uwa Muna son mu gaya maku labarin wani mutum wanda ake kira Yesu, shi ba mutum ba ne kamar mu, yana da iko ya yi ayyuka masu ban al'ajibi. Ku duba waɗannan hotuna, ku kuma saurari kaset, ku juya hotuna lokacin da kun ji taɓi hoto na sha uku an yi wa yesu batisma a cikin wannan hoto mun ga yesu kafin ya fara koyarwa mutumin da ke tare da shi kuwa cikin ruwa ana kiransa yahaya yahaya ya riga ya sani wata rana yesu na zuwa daga wurin ubangiji yahaya kuma ya shayi wa mutane wa'azi domin su juyo daga muguntarsu domin su yi shiri su karɓi Yesu almasihu. Waɗanda suka ba da gaskiya, Yahaya ya yi masu batisma da ruwa, sun yi wannan domin su nuna cewa suna son su canza hanyar rayuwarsu domin su girmama Allah. Yesu ma ya je wurin Yahaya, ya yi masa batisma. Yesu bai taɓa yi wa Allah laifi ba, lokacin da Yahaya ya yi wa Yesu batisma, wani abin ban mamaki ya faru, sama ta buɗe, Ruhun Allah mai tsarki ya sauko a kan Yesu almasihu, kamar kurciya, murya daga wurin Ubangiji tana cewa, Wannan ɗana ne, ƙaunatacce na, wanda ina murna da shi ƙwarai, Allah ya ba da shaida daga sama, Yesu ɗansa ne, amma ba ɗansa kamar yadda mu mutane muka zata ba. domin Allah ba mutum ba ne da zai yi aure ya aifu kamar yadda mu mutane muke yi, yana iya yin duk abin da ya ga dama, abin da duk ya faɗa kuma haka zai kasance. Tun daga wannan lokaci, Yesu ya fara nuna ayyuka masu ban al'ajibi domin a nuna wa mutane Yesu aikakke ne daga wurin Allah domin ya ceci mutanen duniya.